yanzu dan Allah dan annabi dawo yammaci za su zo su yi fim su ce ga manzan Allah ana cashewa mai musulmai za su ce za a yi to a tafi ihu la ilaha illallah ku tsarkake bukhari tukuna malan ku cire wannan hadisin da bukhari malan ku ci ku fito ku gaya ma duniya wannan hadisin da ire-iren shi da bukhari ya ruwaita ba mu yarda da su ba mhm. sannan lokacin da wani ya yi a waje sannan ku zo ku zage shi na'am amma kun inganta bukhari ni wala Allah ma ni ma da nake magana ɗazu na ce akwai ci. wala Allah wani ya ce judi ya fita addinin musulunci amma ba ku tsarkake manzon Allah ba amma kuka zo kuna ta ihu an zagi wane za ku kare wane ku kare manzan Allah ku me yasa wannan yana nuna waɗannan da kuke ihu akan kare su sun fi wane ne sun fi manzan Allah sun fi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa illa me yasa za ku kare su ku aje manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Malam Mustafa wannan magana ta farko na'am da yake ana ce mana kamar minti ɗaya yayi to barin haska na dauko sai mu a tafi hutu mhm. ku haska mana sunan littafin aljami'u mhm. almusnadu mhm. as-sahihu al-mukhtasaru ka ganshi marubucin shi abu Abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari ta haƙiƙin muhammad zuhairu nasir ne a nasir bugurin menene ɗauƙin najane na karanta maɗaba'ar daidai bugu na farko shekara ta 1422 littafin yana da juzi'i tara yana da juzi'i tara a juzi'i na tara muka nakalto shafi na 543 wannan yana nuna a gaban manzan Allah za a iya mizimaru da busa da wake-wake da shaidanci ba wai kawai shaidan baya bin hanyar da manzan Allah ya bi gurin da manzan Allah yake za a zo a yi shaidanci to Allah ta'ala ya kyauta